bismillahir rahmanir rahim zumuncinmu a yau kashi na biyar hasken motar da ta gifta sai ya bayyana mata fuskar shi talan gabar da kai haɗi da sakin wata doguwar azuwa zuciya mai haɗe da shisheka hawayen da ke fitowa daga idanuwan ta ya shiga share mata da yatsun hannun shi daga ina kike ya tambaya yana mai buɗe motar cikin kuka ta ce baba baba ba shi da lafiya dan allah ya yi musaddik ka taimake mu kar ya mutu ba musaddik ba har mamu da ke kufula sai da ya tausaya mata shiga ciki mu je da sauri musaddiq ya faɗa yana buɗe mata murfin motar a gaggauce ta shiga mahmud ya hau gudu kamar zai tashi sama a daidai kofar gidan suka yi fakin suka shiga gidan a tare da sauri ɗakin da yake suka nufa inda ta bashi anan ta same shi sai dai wannan karan idanuwansa arfa suke kamar mai bacci ta yi murmushi ta ce alhamdulillah kun ya samu bacci kusa da mamma ta matsa wacce ke jingina da cikin gadon kamar mutum mutumi ya samu bacci ko mamma na tsorata sosai shi yasa na fita ko takalmi babu a hanya na da su yayi musaddiq gashi nan ku gaisa sai ki tashi baban mu kai shi asibiti kyari his no mover mamu da ya raɗa mishi a kunne ba shiri jikin musaddik ya fara rawa ya matsa kusa da nadiya ya kai hannu ya dafa mamma hannu na rawa saboda firgici da tausayin rai su suka ga ta faɗi ƙasa babu alamun numfashi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mamu da ya shiga maimaitawa saboda tsananin tashin hankali wani irin kuka nadiya da musaddik suka saki a tare jijjiga ta nadiya ke yi tana kiran sunanta sai ta koma jikin babansa tana tashin shi baba ka tashi ka ga mamma me ya same ta musaddik ya fita waje da gudu yana kuka kamar ba namiji ba babun da ya karfin halin daga ta yana mata nasiha ta fusge ta kwanta akan mamma tana ihun kuka mai sosa zuciya nasiha ba ta da muhalli a wannan lokacin hawayenta da ke sauka akan fuskan mamma ne ya dago da ita daga duk wasu mashak din da ta shiga nadiya ta ji ta motsa hakan ya sa ta miƙe da sauri tana kallonta. ta Dagota tai tana kiran sunanta da ƙarfi tana dariyar farin ciki. Mahmud ya tsuguna ya rike kanta ya ce, Je ki maza ki ɗebo ruwa. A guje ta fita ta nufi ma'ajiyar ruwansu ta ɗebo cikin kwanan sha. A tare suka dawo da Musaddik da idanuwansa suka yi jawur saboda kuka. A hankali Mahmud ya ɗebi ruwan a hannun shi ya shafa mata a fuskarta, haɗi da tofa mata addu'o'i. Ta saki ajiyar zuciya mai ƙarfi tana bin su da ido. Tana sauke idanta akan Nadiya ta fashe da kuka mara sauti. Kukan da idan ka ga mai yin shi sai dukkan gaɓar jikinka sun saki saboda tsabar tausayi. rungume nadiya ta yi suka ci gaba da kukan tare mahmud ne kaɗai ya karfin halin tashi ya rufe baba da zani sannan ya dawo ya dafa musaddik ya ce tashi mu je mu sanar da mutane a gaggauta yi masa sutura kafin safiya miƙewa yana share idanunsa da bayan hannunsa kamar ƙaramin yaro su kai waje suna jiyo kukan nadiya kamar ranta zai fita na yi tarayya da mutane da dama tun tasowa ta har kawo wannan lokacin na haɗu da mutane masu hali na kwarai haka na haɗu da marasa kirki kwarai da gaske a cikin yawon da ne kasashen duniya da ƙasar mu ta najeriya ban taba haduwa da mutum mara imani da kirki wanda babu abin da ya sani sai kansa ba irin ki dole ne in fitar da abin da yake raina ba ki da imani ba dariya ki guji bakin duniya ke ko babu baki ki guji rayuwar ita kanta ganin ki kika yi inuwa shi yasa kike yin abu san ran tab dijan la haula wala quwwata illa billah alhaji ashe da raina zan ji batun gori ya shiga tsakaninka da jini na gori kuma dadi ya furta yana kallon momi da ke rike da haba tana mishi kallon raini badariya ta fashe da kuka ta hanyar da momi ta fito ta rungume ta shafa bayan ta shiga yi ta ce gori mana alhaji hannu dadiya take da zaka kira ta da mara imani har kana furta tana zaune a ƙarƙashin inuwarka wallahi ko a mafarki ban taɓa kawo zaka yi tunanin goron ta dadiya ba sai ga yau a zahiri na ga wannan bakar rana dadi ya ja dogon tsaki ya ce na goranta mata in dai badariya ce ba za ta canza hali ba wallahi ba gori ba wata rana kirikiri zan nuna mata ba sai ya katse maganar don bai ga amfanin furta ta ba ya ci gaba da faɗin kisan abin da ta yi ne in har kika ji abin da ta yi ko ke sai kin kira ta da fin kalmar mara imani nan ya kwashe duk yadda ya ji sun yi da Nadiya ya faɗa mata ya ci gaba da faɗin kafin in sako riga in fito yarinyar nan ta kore ta ko da na fito ban ga hanyar da ta bi ba abin da ya fi bani tsananin takaici ne Allah wadai da zumuncin zamani bai wuce rasin sanin gidan suwai ba ba kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya rangwanta musu Dari ya ƙara shi magana hannunsa biyu a kansa da rashin imanin momi sai da ta ji jikinta ya yi sanyi saboda jini ba wasa ba ne sakin badariya ta yi ta ce baki kyauta ba badar dan Allah kar ki sake kin ji rashin lafiya ta fi gaban wasa kin ji gyada kai badariya ta ta turo baki shafa kanta tai sannan ta nufi dadi ta ce tashi mu je in raka ka gidan sai mu kai su asibiti sai dai ku kai shi makabarta gida kuma ɗakin shi na gaskiya ɗakin da din mai rai sai ya shige shi murya da ba su tsammace ta bane suka jiyo ta daga bakin kofa a tare suka waigo da sauri marbashin farin ciki da shauƙin murnar jiyo sanyin idaniyinsu ne ya ɗauke saboda ganin yanayin shi momi ce ta fara isa gare shi ta amshi rigar da ya ɗaura a kafaɗa ta ce daga ina kake yaushe ka shigo kasar. ka ga yadda ka zama kuwa ta karashe magana tana mai tallafo fuskar shi ta ya cire daga fuskar shi ya fara jan kafar shi a hankali har ya isa gurin mahaifin shi dadi dan Allah ka taimaka ka ɗauki liman mu je a yi wa mijin mama so ya ba su tara dadi ya sa hannu yana share hawayen da ke kwance akan fuskar musaddik sannan ya ce ba sai ka doke ni ba little yanzu kuwa za mu tafi kai dai kam yourself ka je ka yi wanka ka huta kaji girgiza kansa yayi ya ce mu je tare dadi ba zan iya zama a gida ba daren zai mun tsayi wani lallausan hannu ya ji a cikin hannunsa mariya can ƙasa ta mararece ta ce haba ya yaya little dawowarka fa kenan ya kamata ka huta ka ci abinci sauran abubuwa sai su biyo baya kaga dadi zai tafi kuma kai ma daga can kake wata 'yar ƙara ta saki saboda yadda ya wurge da hannunta gefe a da yana tunanin halin badariya yarinta ne yanzu kam ya tabbatar wa kanshi san badariya ba ta da zuciyar mutane babu abin da zai iya canza ta ba ta da halin gara a cikin halayenta tsaki ya ja mai karfi yaɗi da galla mata hararar kyama sannan ya mai da hankalinsa gurin dadi ya ce mu je dadi mu kullum mota dadi zai ɗauka mu saddik ya ce mahmud na waje tare muke da shi mu je kawai a motar shi fita suka yi momi ta saurin shiga ɗaki ta ɗauko hijabi ta bi bayan su limamin masallacin gidan shi suka ɗauka wanda ya fito da likafani da baya rabo da shi da kuma abin gwajin tsaho ko da suka isa babu kowa a kofar gidan a cikin ne suka ga mata hudu makotansu da mazajen su da kukan nadiya ya iske kunnuwansa an yi sadawa daga majalisar dare dan take liman yayi gwaje-gwajen da zai yi ya ba mamu da tafiya kai gurin tela malam sada tela ya saurin karɓar likafanin da gwajin ya ce bari in saurin kotun da nan kusa miki cikin awa ɗaya aka yi wa malam adamu sutura aka feshe shi da turaren musaddiq wanda yake cikin kayan shi na cikin motar mahmud addu'o'i suka shiga jero mishi na neman yafiyar ubangiji da samun rahama sai da suka idar sannan suka yi wa mamma gaisuwa da sallama hadi da faɗin sai zuwa gobe za su dawo a kai shi gyaɗa kai kawai take yi idanuwanta na ambaliyar hawaye ga baki ɗaya mazan suka fita waje suna faɗin halin ƙwarar irin na malam adamu da irin haƙurin da ya na rayuwar talauci momi da musaddi kaɗai aka bari a cikin gidan da yadda momi ta kai ga ƙyanƙyamin talaucin ya uwarta sai da ta tausaya mata saboda yadda rai yake da alfarma a zuciya faɗi kawai take yi ina ma na taimaki adamu lokacin da yake da rai da na sani mara amfani momi ta dinga yi wanda hakan yake ga kowa lokacin da zafin mutuwa ke ratsa su mu taimaki yan uwanmu kada mu bari su tafi su bar mu da rana sani wanda ba zai amfane mu ba mu kyautata mu'amalar mu ga makusantan mu kar mu yarda mu rasa su muna masu dana sani mutuwa ba ta bada notis ba dai mu ce za mu jira sai lokaci yayi sannan mu kyautata wa jama'a ana idar da sallah asuba Bafa da gogo suka iso tun daren momi ke ta neman nan ba su a kashe tare suka iso da su momi da suka koma gida tun daren a inda momi ta tafi ta bar mamma da nadiya a nan ta same su nadiya ta tura kanta a cikin cinyoyinta hawaye har ya jika gaban rigarta Babba ya fashe da kuka. Can cikin zuciyarsa yana jin tsanar kanshi na rashin taimaka masa da bai yi ba. Cikin murya kuka ya ce, Wayyo Allah Adamu, ashe mutuwa za kai. Ina ma jiya da Nadiya ta zo na biyo ta mun kai ka asibitin. Wallahi ba ni da masaniya ciwon nan yi zafi haka. Shi yasa na turo ta gidanku. Dan na san can akwai direbobi komai dare. Wani sabon kukan takaici ne ya kubce wa Nadiya. Musaddad da dadi ko waje suka fita saboda takaici. nan da kake faɗa wa dadi yadda zumuncin nasu ya kasance tun tasowarsa iya abin da ya sani cike da mamaki dadi ya ce yanzu duk kuɗin zakar da nake bawa mahaifiyarku ta bawa suwai ba bata Musar da ya ce wallahi bata bata na dai san tana bata dubu biyar duk shekara ya ƙara bashi labarin abin da ya faru kafin ya tafi cyprus dadi ya girgiza kai ya shiga ciki cike da takaicin dangin matar shi ohoho waye ne ke ta damunka da wannan sanyin safiyar tsaki ta ja ta ɗaga kanta daga kan ƙirjinsa ta miƙa hannu ta miƙo mishi wayar sai da ta dauka saboda ganin bakuwan namba a zaton ta mace ce jin muryar namiji ya sa ta mika mishi wayar ta mike ta nufi toilet don yin wanka kara waya ya a kunnensa cikin magagin bacci ya ce waye ne hafizu ne ne garba kero ne allah ya yi wa mahaifinka rasuwa cikin dare ne ma yanzu labari ya riske ni a gigice hafi sai mike daga kan litsime magadan da yake kwance kero ban san iskanci kana ji na in dai so kuke kusa inda nake to ku zo na ina a yalla hotel area 11 abuja ka zo yau zan baka kuɗin da ka tambaye ni amma ka daina yi min wasan mutuwa akan iyayena kiyero ya ja tsaki haɗi da haɗiye yahun takaici ya ce in ka ga dama daga nan ka wuce rockview damuwarka ce bana buƙatar kuɗin ka yanzu saboda ina neman na kaina kuma ina tafi da albarka iyaye kuma ka san ni ba mahaukaci ba ne da zan maka ƙaryar rasuwa mahaifinka Allah ya karɓi abin shi kana iya zuwa in ka ga dama in kuma babu dama kana iya tura mishi da addu'a dan dama zuwanka ba zai dawo da shi ba ya ja tsaki ya kashe wayar cike da takaicin halin son kai irin na Hafiz dama halin mutum na banza ko na kirki baya bayyana sai yayi arziki jiki na rawa hafiz ya miƙe ya ɗauki riga ya sa wa jikinsa ko jiran farkashi bai yi ba waje yana jiyo muryarta tana kwala masa ihun kira sai dai ina bai kowai gobe ba yi tunanin koma ɗakin ya sallame ta motar shi kira hennessy ya shiga ya tayar ya fara gudun fitar hankali hanya kaduna ya ɗauka yana tafe yana kukan da na sani karfe takwas da rabi ya iso gidan lokacin ana kicikicin ɗaukar gawon malam adamu sanda ya haɗa ido da mamma ya fashe da kuka ƙure shi ta yi da ido cike da mamaki da takaici ya durƙushe a gabanta yana kuka mai sosa zuciya ganin da ya sa a fitar da gawan ne ya sa shi miƙewa da sauri ya nufi gawar ya sa hannu zai karɓi makarar daga hannun wasa da ke ta gigitacce tsawa a bayan shi idan ka kuskura ka taɓa makarar nan ba zan taɓa yafe maka ba Jack ya tsaye da hannun shi ya waigo ya kalli cikin idanta da sauri ya kau da kanshi saboda abin da yake gani a ƙwayar idanta soyayya mai dishi-dishin ƙiyayyar ɓacin rai ya gani ki haƙuri suwai ba mahaifin shi ne ya zube mushi dole ya rakiya gawar shi sai luba matan malam sada ta faɗa tana share hawaye ban hana shi rakiya ba amma kar ka min hannun shi ya kuskure ya taɓa min gawar miji ta ƙara shi yaɗi da mai da kanta jikin bango tana rushewa da kuka fitar da gawar da aka yi sa gidan ya ƙara barkewa da kukan mutane musamman makusantan gawar ita rayuwar nan da kake ganin ta hafizu kamar ka je gari ne wanda ba naka ba kaga komai daren daɗewa komai daɗin zaman garin nan dole ka bar shi saboda ba garin ka bane ba ne ne ya kai ka talauci jarabawa ce babba wacce cinye ta yana da matukar wahala duk ƙarfin imaninka dole wata rana zuciyarka ta raurawa saboda zafin wannan jarabawar haka shi ma arziki jarabawa ce mai wuya kuma mai sauƙi ga wanda ya fi ƙarfin zuciyarsa ina mai baka shawara da kai yaƙi da zuciyarka ka tafiyar da arzikin da ya fara ziyartar hannunka ta hanyar da ya dace don akwai ranar da za ka yi bayanin hanyar da ka kashe su na yi maka farin ciki matuƙa na samun abin yi allah ya sa wannan arzikin ya zamo sanadiyar shiganka aljanna Allah ya baka ikon sauke haƙin mu kafin mu bar duniyar nan dan Allah shi kaɗai ya san gawar fari Hafiz ya durƙushe idanuwan shi na hango murmushin fuskar mahaifin shi yayin da yake masa wannan nasihar wayyo Allah na wayyo baba kai cona kai can rayuwata ya Allah ka ɗauki raina nima in huta da wannan bakin cikin wayyo baba da ƙyar mazan gurin suka iya ɗaga shi saboda yadda ya cije yana ta buga kanshi da ƙasa ku sake ni ku sake ni dan Allah rayuwata ba ta da sauran amfani dan Allah ku ni in mutu tsawa mai ƙarfi daji ya daka mishi haɗi da yi wa mutanen alama da su sake shi hannu ya sa a bakin shi ya ce wallahi zan ɓata maka da idan ka sake yunkurin ko da ni shi kwakwara a gurin nan idan har so kake ka nuna mana ka fita daga musulunci to ka je wajen makabartan nan akwai rijiya sai ka faɗa don wannan abin da kake yi duk haukan banza kake yi nutsuwar da dadi ya gani a jikin hafiz ne sa ya sauko ya dafa shi ya ce zai fi kyau ka tsuguna ka yi mishi addu'a don a wannan gabar ita kaɗai fi bukata a gurinka ba wannan kukan ba hafiz ya kama hannun dadi yana kuka sosai ya ce in na roƙe shi gafara zai ji ni ya yafe min idan dadi ya ci ko da ƙwallon tausayi dan ya aure idan shine mahaifin shi ya mutu yana fushi da shi ya rungume shi ya ce na san ya yafe maka hafiz kai dai ka dage da mishi addu'a da sadaka su kadai za su nuna zallar ka a gare shi limamin da ya jagoranci sallar gawa yayi addu'o'i haɗi da nasihohi sannan da suka juya suka bar makabartar suna masu yiwa mamacin fatan dacewa cyprus tsaye yake a jikin wagegen buɗaɗɗen wundan ɗakin shi iska na kada labulayen wanda yake taba gefen fuskar shi hannunsa rike da ɗaya daga cikin zanen shi ya kura jajayen idanuwan shi akan shi zuciyar shi a gare take a wannan lokaci ya dauko shi ya sake kiran musaddiq wannan karan ma bai daga ba wurgiye da waya haɗi da dafi kan shi yana mai jin raɗaɗi a cikin zuciyar shi ya koma gado ya kwanta ya rubda ciki shi kan shi yawancin lokuta yana mamaki yadda nadi ke makale a cikin dukkanin kewayen zuciyar shi tun bai san kalmar so ba yake jin ta a ran shi tun ganin da ya mata lokacin da ita kanta bata san kanta ba yana mamaki da kullum ba shi da zanen da ya wuce nata kwallon ƙara auno fuskar ta yake yi da yanayin girmanta gyara kwanciya yana juye-juye a kunnen shi aka kiran sallah asuba ya miƙe jiki ba ƙwari ya alwala ya fito zuwa masallaci antarima da fafa ya hango zaune a falo sun yi jugum-jugum cike da damuwa da sauri ya sauko daga sama har yana bige kafar shi da matakalar ƙarshe bai bi ta kai bai ƙarasa gurin su mom papa me faru na ganku haka ya tambaya yana tsugunawa a gaban mahaifiyar shi Antadima ta faɗa sannan ta ci gaba da cewa mijin mama ba ne ya rasu cikin dare yanzu Raliya ta kira ni take faɗa min inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalmar da Hilal ta maimaitawa kenan a cikin zuciyar shi tunanin shi ya tafi gun sanin halin da Nadiya ke ciki zungurin shi da Antadima ta ne ya dawo da shi cikin hayyacin shi ya kalle ta ta ce baka ji an da sallah ba ne yawa a firgice bi bayan papa da yake ƙoƙarin fita daga ƙofar falon kuka sosai bar da take yi hannunta rike da kanta tana shashika saboda tsaba kuncin da take ciki bata san gari ya waye ba rana ce ta kyallaro a jikin dan tsagin labulan ta kashe mata ido a daidai lokacin ta miƙe da niyyar wucewa ɗaki ta yi tozali da madubin falon wani irin kamanni ta gani a tattare da ita mai wuyar fasa ruwa fuskan nan ta yi jawur hancinta ya yi santin saboda kukan da ta sha wani kukan ta sake fashewa da shi haɗe da ruga a cikin ɗaki cikin ƙunar rai ta faɗa bayi ta kunna famfo ta watsa fuskar ta ruwa tana magana cikin kuka nadiya ba zan taɓa ƙyale ki ba kamar yadda kika yi min roinin wannan ranar sai na yi roinin life ɗinki ga baki ɗayanta ba zan taɓa tana rabon da na zub da hawaye ba amma yau na zubar a sanadinki na tsane ki na tsane ki nadiya ta ƙara shaɗi da kifa kanta a cikin bangon bayin a yau ne malam adam ya cika kwana bakwai da mutuwa in ka ga nadiya da mamanta a wannan lokacin sai sun matuƙar baka tausayi da yadda irin wadata abincin da suke samu ba su da walwala bare har su kai ga cinsa cikin jin daɗi a cikin kwanakin momi ta bajinta matuƙa ta manta duk wani girman kai nata sai ma tausayin yar uwar tata a wannan lokacin ne dadi da musaddid da duk wani makusancinsu suka sallalle jini ya wuce wasa yaran momi ma sun yi bajinta matuka, daga su har mazajen su. san momi bata ba kowa kofar da zai yi complain ba a cikin kwanakin kullum ta koma gida a shi take jikinta na bata kamar za ta iya rasa wani makusancinta kowane lokaci ni dai na ce Allah ya sa wannan canjin ya dore bayan an watsi addu'ar bakwai kowa ya shirin tafiya gida momi ta shigo daki ta zauna gefen gadon da mama suwai ba take cikin nasiha ta ce so ya baki kwantar da hankalinki ki yi tawakkali Allah ya fi ki san Adamu kuma ya karɓi abin shi dan Allah karki abin da zai sa ki su cutu dan yanzu ke kadai kika rage musu dan Allah so ya baki rage tunani ga kayan abinci nan na haɗe su guri ɗaya na ba Nadiya mu kullum mamma ta gyaɗa kai idan nan yayi ciki ciki ta ce mun gode momi Allah ya bada lada Allah ya biya ku da gidan alji bata ƙara shi magana ba kuka mai ƙarfi ya kwace mata momi da sauran matan da ke ɗakin suka shiga bata a guri suna taya ta share kwalla nan fa kuka ya rikide ya zama tari mai ƙarfi tun tana tarin da sauran ƙarfinta har ta kai ga ta fara fitar da jini a gigice momi ta fito tana kiran sunan hafiz hafiz na kofar gida yana sallama baki shi da musaddik suka jiyo ihun momi da gudu suka shiga cikin gidan a ruɗan momi ta ce hafiz maza ka fito da mota mu tafi asibiti aman jini suwai ba take yi hafiz ya fito da ido waje cikin firgici ya ce aman jini eh momi ta faɗa tana tura shi cikin ɗakin ɗauko ta ya yi cak ya fito da ita waje yana faɗin dan allah mamaki ya haƙuri kar ki tafi ki bar mu gurin motar shi ya nufa da ita musaddik ya buɗe baya shimfiɗe ta gefe nadiya ta shiga idan nan aka fa babu ko ɗigon hawaye zafin da ƙirjinta ke yi ba zai kwatanta ba a wannan lokacin hafiz ya ja mota da ƙarfi suka nufi asibiti mafi kusa da isassa hafiz ya sauka koki bai cire bai fara kiran nurses garin emergency aka gunguru aka shimfiɗe ta a kai tura shi ciki suka fara yi da sauri da sauri da ƙyar kalmar salati ke fita daga bakin mamma babu wani sauran karfi a tare da ita komai nata ya riga ya gama saki da karfi ta cakumo hannun nadiya wata ke taya ta salati ta haɗo da na hafiz idanuwan na nata da ƙyar take iya buɗe su ka riƙe min su amana hafiz don allah ka riƙe su na san kai mai rauni ne hafizu abu kaɗan ke juya ƙwaƙwalwarka na roƙe ka kakka basu su kuka rashin mu na yafe maka kuma mahaifinka ma ya yafe maka